لا إله إلا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه السلام عليكم الله تعالى وبركاته يا دي na 1400 da 47 wanda ya dace da mutuna uku ga wata 2026 littafin Sunan Abi Dawud za mu tashi ko wance muna cikin kitabun zakati littafin zakka za mu tashi babu ajirin khazin babu da ke magana akan ladan to kifa mai ajiye kayan mai kula da dukiyar da ake wato dukiyar ubangidansa dukiyar da ake iya bayarwa daka to kai kanka fito kifa mai ajiye kaya mai kula da adaka kai kanka kana da naka ladan قول المسلم رحمه الله قال سمع عثمان بن ابي شيبه ومحمد بن العلاء المعنى واحد قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى العشعري عبد الله بن قيس العشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال سلمتي إن الخازن للمي قاد دوتيا الأمين أمن مي أمانة هذه الكلمة الأخ الأمين ميقولاد كلاد مي أمانة الذي يعطي ما أمر به wanda yake sauke nauyin abin da aka yi masa umarni kula da wannan dukiyar adana ta ci amana kamilan yana bayar da wannan haƙin a cike muwaffaran da yawanta duk yawansa zai kula da shi ba zai ci amana ba tayyibatan bihi nafsu zuciyarsa tana mai daɗi cikin haka hatta yadfa'ahu har san da zai mika ta ila allazi umira lahu ga wanda aka ce bawa bihi wannan ita dukiya ɗin to adul mutasaddiqi ko ka ce adul ne ɗaya daga cikin masu sadaka ne shi ma ma'ana kai kanka da kake taimakawa mai gidanka wajen rawaj haɓaka wannan dukiyar wajen a da ita wajen a nemo ta a ta wajen dukiya ta yaɗu kana sauke umarnin Allah sa'annan umarnin ubangidanka akan wani dukiya kai ma duk sanda mai gida ya ɗauka ya yi sadaka da cikin makana da ladi domin ai kuna kuka taimaka wajen haɓaka dukiya ya rika duba wasu ƙa'idoji da aka faɗa akan yaro akan dukiya mai gidansa aka ce na farko alkhafi ya kira kansa mai kula da dukiya mai gadin dukiya sannan kuma sai zama al'amin mai aminci mai amana halin da muke ciki kenan a yanzu mun rasa amana a harkokinmu na yau da kullum ba wace ce ba mai bayarwa a kansa ba yanzu mai karba a kansa mutane ga sanar da dukiyoyi sanar ta yadda za su su ba don kuma saboda halinmu saboda halinmu mutum mutum ne dole yana da zuciya a cikin kirjinsa mutum ɗaya ya cuce shi wancan ya cuce shi wancan ya cuce shi dole ya ɗauki matakin cewa zai janye ƙyale jama'a a wani lokacin ma wanda yake cikin ta tsammani cikin ta cuce shi su ta amanarsa kaga inal khafin lalle mai kula da dukiya al'amin mai aminci mai amana alladhi yu'ti ma umira bi wanda yake bayar da abin da aka yi umarni cewa ya bayar kamilan a cikin muwaffaran da yawansa tayyibatin bi nafsu ta tana mai jin daɗi da wannan aiki da yake yi ko kuma bayar da wannan abu haƙƙin da aka ce bayar hatta ya dafa abu ya ɗauki wannan kai tare tare da su har ya mika ta ila ladhi umira lahu bihi zuwa ga wanda aka ce ba shi wannan dukiyar ya ce an adu mutasaddiqain ɗaya daga cikin shi ma masu sadaka ne idan shugabansa mai gidan sai sadaka shi ma an ba shi wannan lada. ka san yara kuma a yanzu ba haka suke ba mutum ne ka ɗauko shi a unguwa yana zaman kashe wando wando da bar riga ba idan ya zauna da wannan ido idan rana ta dawa ta shi kuma ta sai wani ya gan shi ya ɗauko shi ya kai shi wajen sana'a ya masa komai ya cika da dukiya sai da aka yi fenti aka zuba dukiya a shagon aka ce zauna din da aka samu wata uku wata biyu suna ya fara kumbura kumbure Lariya ta ce ko ka dinga ka dinga tara mutum kuɗi kaji ko ka dinga mutum wahala kana tara mai dukiya wai shi yake tara masa kuma ka sani baka iya tara dukiya ba da ka iya tara dukiya da ba a same ka a can ba dukiyar da ta mai gidanka ta baka iya tara dukiya ba kai kula ka ce zo ka zo ka ci arziki eh? arziki ne ya zubo aka ce zo kai maka lasa da kai dan arziki ne sai kai maka yakuri ka saki dukiyarka. dukiyar na tsaye a haɓaka ci kwarai da gaske hadisi ya tsaye babu mar'ati ta tasaddaqu babu da ke magana akan idan mace ta yi sadaka min baiti zaujiya daga dukiyar mai gidanta daga gidan mai gidanta gidan mijinta qala sa musaddadun qala sa abu awana عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت أنا شدك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمشي إذا أنفقت المرأة إذا ما تتسير من بيت زوجها هذا جدا مجنتا غير مفسدة باتنا ما تبرنا با باتنا ميم برنا أتكي وأنا مبذرا شبا كان لها أجره ما أنفقتنا دلالا إذا ما أبنى تتسير ولزوجها شما مجنتين دلالا أجر مكتسب وتولادا أبن دي سرورو تاينيمو wani hazini haka zalika mai kula da dukiyar kaji ko mislu shi ma yana da kwatankwacin haka ai za ka zo aka ce zo mai harka ai asali arziki ake so a wani daga cikin ku ba zai gora wani ba kai mai gida in ka ji dukiya na cewa ni kaɗai zan yi kaɗan ce to amma ya kamata akwai buƙatar mutunta juna mu daraja juna yawwa la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin sashin su ba zai tauye ladan sashi ba kun ji ko hadithin sahih bal muhammad bin sawari ne misri bal sa abdul salam ibn harb an yunus ibn ubayd an ziyad ibn jubayr an sa'id bin qala lamma bay'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato wato zai ce lamma bay'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ne anaku nisa'u an gane ko yayin da mata suke wa manzan asalam suka zo suke masa mubaya'a suka zo suke masa alƙawarin biyayya da da'a amatul maqalat mar'atu sai wata mace ta miƙe dalila madaukakiya ka annaha min nisa'i mubar kai ka ce tana ga cikin irin manya manyan matan nan na yahudawa na kabilar mubar ko wata babban kabila a madina fa qalat tace ya nabi allah ya nabi allah inna kullun ko inna kallun shine dai hmm. inna kallun mu ga baki ɗaya masu dogaro ne ba ina ga mu mata in an haife kina hannun babanki shi zan fiti ya mutu komai wa ina. idan mazajen su tafi sai mu dawo hannun yaya tsada abu dawud abu dawud ya kara cewa fi kuma a wata ruwaya an gaya mun cewa jina. idan kuma amana aure muna hannun mazajen mu ka tukan Kamar ya shirin min amwalin to me ya halatta gare mu dangane da dukiyar mazajen mu a ƙari ke cewa arratu ya ce arratu shi ne gurasa da wani nikakken dabino da suke amfani da shi ya ce arratu duk wani abinci an gane ko ta akullahu da kuke ci wata hudinahu za ku iya ɗauka shi makon kyautarsa ma'ana da abincin da an an riga an dafa uzur kalman akh labarin arrutab a cikin sa asali gurata gurata ɗabi'a ba fulawa ke zalla ba sai an dafa kenan ka dauka masa abinci wanda yake a buhu idan an dafa abinci shine naki haƙin da zaki dauka ci ba masa kalla hadisi ne kyau amma sai ya ka ban naka wallahi ka san dinna rabar ko gongonin madara wallahi jiya ne iloka kaga amma yace a rubo da faffan abinci an gane hu da kuke ci wa tudinahu to shi za ku dauka ku bayar da shi kyauta almajiri sai ya bara sai a baki. amma ta zaki buɗe buta bayar wannan asali ba wai bayarwa ne ba za a yi ba amma ya zama ki nemi wato izini daga wajen mai gida a kuma Allah ya gidan da ta miƙa gaba ɗaya ana abu da wani ce a rasu ce a yi wal gurasar da aka haɗa ta da kamar wato kusa ƙasa ko aka haɗa ta da doya ko dankali ko wani abu wa rutsaf kuma ana cewa a rutsaf da a arratubu ka iya cewa kuna ji da kyau an ga ce a arratubu gurasa da me gurasa da dankali ko da doya shi kuma idan ka zo ka ce arrutsaf abinda abu dawo ya kawo maka cewa ana iya faɗa wannan amma ba a cewa rutsaf can ya gama dabino ne zalla amma ar arrabu yana nufin abincin da aka dafa na ba ta an gani wa قال أبو داود وكذا رواه الثوري عن يونس رسال الحسن وأنا سند تنادروني ما أنا سندته al الحسن ibn ali قال سمع عبد الرزاق قال قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ناجى أبو هريرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلام يأتي إذا أنفقت المرأة idan mace ta ciyar min kasbi zawjiha daga wato neman mijinta daga kasuwar mijinta abinda mijinta ya nemo min khairi amri ba tare da umarninsa ba falaha nisfu ajri tana da rabin ladanta an gane ma'ana tana da lada kutankucin ladanta hadisin sahih قال سام محمد بن سوار المصري قال سنا عبده عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة abu wuri ne magana dangane da mace ta saddaku. a yi ta saddaku a tsari da take yin sadaka min baiti zaujiha daga gidan mijinta ba da la ce ba za ki ba illa min ha ba za ta ba daga abincin ta kawai ta baya ba illa min ha sai wanda aka dafa aka ce wannan nata ne sai wanda ya zama abincinta wa kaddar fi a jam'i ne na Ka kaga sai ha wanda aka yi ba aka ba ta da fafe na ta bayan maka da abinci wanda ba izininka ya kamata ya zama da ne sai ka haɗa da wancan hadisi mai rauni ta fita sanadi mu da cikin sahihi kawai su fahimci cewa da aka ce ibar gidan mijinta a wanda aka dafa wanda aka ɗauka shi na an ba shi a gane amma ba je a fasa masa buhu kuma iba masa ba wannan filin shi ne ba da dama ya ce wancan buhun ku fasa an jima ku rabar wannan ya kamata a sanar da mata wannan wato dole mutum sha wahala ka ta hausa Allah ma da wato zamantakewa mu ta aure ba ta kyau ta tallahi kyata-kyasai kyata-kyasai wato kawai yarinya ce an tankado maka ita kai ma kai ma haka aka biro gari gidan wallahi tallahi malam wallahi tallahi wallahi malam قال الإنسان محمد تو قال سام محمد بن السوار المصري قال سام عبده عن عبد الملك أنا عطاء عن أبي هريرة المرأة تفدأ من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها ولا أجر بينهما كما قول أبن سنة ديبات تدفع كي صدقة لدينا تكانس ولا يحل لها بهالة قريتها بأن تصدق من مال زوجها هي صدقة لدوك يمجد تكاغب أتي قوتبا كل أنسى أبن دي ganin dukiyarsa ce wannan illa bi izinin sai da izinin قال أبو داود هذا abu حديث همام wannan kenan wannan yana rauna wannan hadisin Hammam bin Zubair kuma wannan shi sai ne wace da garauni to amma duk ma'ana tana da kyau amma in ka dauko shi ne yanzu akan magana ta dauki kayan mijinta ya amfani da shi a wannan gabar rigingimin da sai kasa wannan sai Allah lokacin da ta shigo gida ta zama matarsa to ta sani da ita da kayan fajin nasa ne shi ya mallake ku ba mallake shi ba an ba da kyau shi domin yanka ce wunan awanu fi aide ku haka manzo a sanin faɗa su kama bayan ku ne a hannun kai ka mallake ta an gane ko kai ka mallake ta shi sa salami sallallahu alaihi ambace su ce Allah Allah ko a salatu salama wa malakat imanikum malakat imanikum waɗanda daman ku ta mallaka hannun ku suka mallaka matan ku kenan ku ta sani da ita da dukiyar gidan da ƴaƴan gidan din mallaka ka ne kai to amma sai yanzu abin da yake nuna sai ya zama cewa da ita da kai kuna ji duk matsayin ku ɗaya duk matsayin ku ɗaya sai ta nemi kujerarka za ta ci ko a tsaga biyu ko ta haukai kai ka so to amma kuma a wannan gabar da ake ta wannan abubuwa za ta yadda da wani bangare ne a nan nan lababa ko banza ta faɗi ta dinga da awar za ta shigo cikin ka. amma gurin kuma shan wahala kawo kawo ta ce a kai da mai gida to wannan mace ita ce a ƙasan miji miji shi ne a sama wannan maganar gaskiya ce mace miji shi ne ya mallake ta ya mallaki komai nata kuma a wannan shari'ar sai adalci sai miki da kuma rahama da jin kai domin haka da ta fuska kuma an ce ita ta zauna inuwa ba ci ba tana gida kai kuma ka jirgin ranar nan da ake sai ka ba ta to kai ka san in ta ta kalli cewa ita an da ta kuma ne me akai ma yake cewa ɗan sa Muhammad bin Sawari ne Misri mun karanta wannan ko babu silatul rahim babu da yake magana akan fi silatul rahim da yake magana kan sadar zumunta قال سام موسى بن إسماعيل قال سام حماد وابن سلمة عن ثابت عن أنس قال na lan tanalu bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun yayin da Allah ya da wannan aya lan titir har abada ba za ku taba samun ladan ciyarwa ba hatta tunfiqu har sai kun ciyar mimma tuhibbun daga abin da kuke so kuke tsona قال أبو طلحة أبو طلحة الأنصاري يا رسول الله إنما قال أرى ربنا يسألنا من ina ganin ubangijin mu Allah الله sarki yana sanya muni yana tambaye mu a cikin dukiyoyinmu ko kuma yana bi cewa ya tsalluna ai sai ya tsalluna ka tsara sinu a jiki fasara za ta fi kyau ina ganin ubangijinmu zai tambaye mu akan dukiyoyinmu fa inni ushhiduka ina shaida muka ya annabin Allah ani qad ja'altu ardi na sanya gona ta bi ariha lahu wato gona ta da suke ariha na sanya wa Allah ita na ba wa Allah ita faƙari lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ja'alha to ka sanya wannan gonar ta ka fi karabatika ya zama danginka tana tsakanin danginka su za su dinga moratta faƙar sama habai na hassan ibn sabit sai ya raba ta tsakanin hassan ibn sabit da ubay bin ka'ab qala abu dawud yace balagani an al-ansari muhammad bin abdullah qala qala abu abu talha qala ta abu talha zaid bin salim bin al-aswad bin al-hizam bin umar bin zaid ji da kyau yake cewa abu dawud yake cewa balagani anil amfari muhammad bin abdullah labari ya iske daga mutumin madina abu wato muhammad bin abdullah yace abu talha sunan abu talha na gaskiya zaid bin sa'd ibn asad ibn ibn haram ibn amr bin zaid uh, zaid bin manat bin addi bin amr bin malik ibn najjar ibn بن ثابت ابن منذر ابن حرام هذا سنة كاكني يجتمعان إلى haram سنة لتك ah. akan haram kenan wa abu salif shine baba na uku na shi Abu Darha Ubay ibn Ka'ab ibn Qais ibn Atik ibn Zaid ibn Muawiya ibn Amr Malik ibn Najjar fa amrun yajma'u Hassan wa Abu Darha wannan amru sai ya hada hasan da Abu Darha kakai wato kakani nasu baki daya wa Ubayyan haka ya hada da kuma da Ubay kaga su hudu kenan dan Ansari Ansari wato yace baina Ubay wa Abi Darha sittatu aba' tsakanin ubayi da abi tsarha akwai iyaye maza guda shida a ta ita kaga ya raba yan uwansa na dangi a nan alaihi ka tsagan ka ba su kuma wannan abu ne mai kyau in ka ce sai ta hanyar gado ne ka buki ka ba gado yan uwanka ba su mari komai ba domin a cikin yayanka akwai namiji makaddara ko ba ma namiji ko ba ma namiji ba lalle ne 'ya'ya irin na yanzu ce za su wai go su dinga kallon yan uwanka a mafi lokuta ma tun kafin tun inda ranka ma ake nuna maskiya ne ku je ta tun da wuri ɗauko na abu wani lokacin ma abin da ya fi damu akwai fahushi in ga waɗanda suke harkoki na kasuwanci za a tsanin nan naka da shi aka share dukiyar amma ƙarshen zai ƙare ne da a kotu zai ƙare da ana so ka kai fita da komai sai a ce ana neman wasu takardu ya ce wani takardu ai kaza kaza sai fatan ma Allah ya sa shi zai fito lafiya ma haka magana ya sare yana neman wani abu babu shi to saboda haka take dauka kai ma ka irin wannan abin da Abu Dharr yayi kwari da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi musu قال Sari, ابن Abda, an عبده عن محمد an إسحاق عن بكير بن Ashaj, an بن أشج Sari, an Maimuna, ساري عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ميمونة تكتشوها كانت لجارة وجارية ناقضة da wata baiwa. fa’a’atattuwa sai na ‘yanta ta wadda hana aliyyar na biyu sallallahu ala’uwa ta alimisar mai shigo jina fa’akabartu na ba shi labari wannan baiwa ce da na ‘yanta faƙari ce ajarakin la’alla ya ba ki lada amma in naki mai zai hana ke laukunti a tsaiti ina ma ki bayar da ita a hawa laki ga ‘yan ƙon mahaifiki don naka sana da bukata ka na haifar da asiri da su ya fi girma da ladinki Allah ka duba fa kula da yan uwa yi yan uwa kyauta yan uwa kyauta karka bar kada Allah ya ma arziki kamar yan uwanka cikin tsiya kada ganin wani arzikin da Allah ya baka ka san ba kai kadai bane ya za a dauki trillion a baka kuma kana nufin ko da ka ci abinci ci uku eh da kai da yayanka ci uku a baka trillion money kuma ɗanka ɗan ƙonka yana cin ya yana cin fatara ba da wata ɗauko tsohuwar gaba wai sanda yana yaro ai baya girma mani Allah eh? me eh to ai abinda ai ba ta jibiru ce ba ai ko ta ce ta yanta ta kuma ya cewa lau ya ce mata ƙanga abin ya riga ya gabata yanzu ne tana da wani abu ba ta koma kan bauta ba wannan abin da ta yi ya ta yanta ai ba a yantarwa a ce an fasa an gane ko yawwa ya yi cin abuwa guda uku wanda ba a dawo ba a yi su da wasa ko da wasa ka yanta ba wa ya yanta ake an maka fa'idar taimakawa yan uwa hadisi ne sa'i kuma kakan takamar sutura yan ta suna cikin tashin hankali ba fa maganar sutura kai da takamar wai kai a cikin sutura gaki ma yadda ka tana cikin ma kai da takamar sutura a matsayin da na gwamna talakawa suna shan ya ba su da ruwa suna ta wa wake wa yake kuma ka ce kai gwamna ne kaka takamar mulki ka ce wai kai shi kai shugaba ne hankalin kwanci mutane kuma ana ta kashe su ba maganar mulki a ciki yawwa قال محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عبد الله عن المقبوري عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة النبي صلى الله عليه وسلم ان صدقة فقال رجل سألوا يا رسول الله أنا عندي دينار نادى نعم، ديناري لا فقال تصدق به على نفسك كفاري وكانت صدقة بشيتكم أشيك كشاك وكانت تفاعل بشيما دي صدقة يعني. hatta ka fika za ka zauna ka ci sadaka ne kana da lada ka sha madara kana da lada an gane ka je ka yi aure kana da lada ka samu mota kwaɗe ɗaya ne kafa jiwa ka hau kana da lada <laughs> wanda da nafsuka alika قال يأتي عندي آخر يعني أنا بيان وأنا أنا دونكما قال يأتي تصدق بي على ولدي ka kula da gidanka da shi kuma kai sadaka ga iyalanka ƴaƴanka kenan qala indi akhar ina da wani kuma daban tafsir da kabi ala zawjati sai kai sadaka da shi ga matarka au qala ce zawjika an gane ko ko ya ce wato shakarawi ce mai kun zawjika sai ce zawjika qala ce indi akhar ina da qala ce da kabi ala khadimi kai sadaka da shi ga mai maka hidima yaranka qala indi akhar ina da wani qala ce anta absar kai ga fitan canta da sanin kuma inda za ka sa wannan ya ba ambaci iyaye ba suna cikin nafsu domin an tawa maluka an gane ya zai dan aka ce wani duka min kasu jiki idan karfi jikin kasu jikin baban kai ai magana ma a ce wai a wannan wai ai ba a ta iyaye ba wannan ba wannan magana iyaye su ne gaba eh su ne gaba na. سوري نقو نعم. قال لسان محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا سفيان قال لسان أبو إسحاق أو بن جابر الخيواني أنا عبد الله بن عمرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسلم كفى بالمرء إثما يا إيش متنذنبي ده أبو كنيا أن يضيع من يقوت توزر تد وندك تشيروا ya kamata iyalin ka ce da suka tufatar da suka yi iyayenka wani ke su Allah zai fara tambayar ka akan قال سنة احمد دادي داد وانت حتى هو النفعي الانسان احمد بن صالح ويعقوب نعم ابن يعقوب نعم ابن كعب وهذا حديثه قال حدثنا ابن وهب قال قال اخبرني يونس عن الزهري عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنس من سره sarrahu duk wanda أن يبسط عليه yi sata في رزقه yalwata masa fi rizqi a yi masa jinkiri fi asarihi a cikin ajalinsa fi rahima ya sadar da zumunci wanda yake so ya daɗe a duniya ya dinga sada zumunci yana jawo shekaru wannan bi ma'an kalima ce to ai kuma an ce a ah, to shike na ai idan ja ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimu to ai kuma ya yace san yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu umul kitab Allah yana shafi abin da ya hukunta yaso kuma ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar domin uwar da tafi a nufi lawa lawal mafus sai ya goge ya tabbatar ma nan min ayatin aw nunsiha na fi khair minha aw mithlaha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi wa lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir kaida in Allah ya ga dama sai ya ce ko ya kara ma annabi Adam kakan shi aka fara karawa shekaru hadisi ibn Abbas cikin sahih Bukhari a duba yace ayar shekaru na shora 40 wajen wafta libnika dawud ta yi arba'in ɗin nan ka ba wa ɗanka dawo da zai ce a'a ni ban ba kowa ba gaskiya haka ce mala'ika da Allah ta ɗauko masa littafin nan da ya rubuta a sai ce eh, gaskiya ne wajen hada wajen adin zuri ya so sai ya mutu shi ta yan suka zama masu mutu an gane sai Allah ya ce to a ƙara masa arba'in da sai nan da shekara arba'in amma dai ka gani an gane to ana iya ƙara wa mutum mutum sada zumunci kana so ka dade a duniya amma ka dade cikin tsoron Allah ita shi dade in fa'idarsa ba ta da fa'ida zai jawo maka fada cikin tuntunu mai amfanin sa an gane a shi a cika da imani Allah ya ba mu sa mu dace mu mutu muna cikin imani da biyayya ga Allah da rubuta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine arziki wannan wanda zaka wannan ko mutuwa ma yanzu ba sai ka je gida ba ko gyara ma ko zama ma ba sai ka gyara amma a ce za a samu jinkiri wa ma ka ma da bihi sadatu jinkiri ya ba zan masa alkhairi mutum bai sun mutu daya ya rasu da yan kwanaki ɗayan abu kuma tare suka shiga musulunci sai ake mafarki ga ɗayan nan da ya bin irinsu na ƙarshe ya riga na farko shiga aljanna mu kuma ta mu karshe sun abu da kuma mu muwatsa mu kuma ta ba ta ce yana ba Allah ya ka wannan na ƙarshen ya riga ya shiga aljanna wancan ko na farko bai fara shiga aljanna ba sai ce bayan sallah a bayan sa ba ya samu sallolin da wancan bai samu ba ya samu kaza ce wa mai biri ma bada da bihi salatu to kai ka san abin da matsayin sallar sa ta kai shi wannan sallolin da wancan bai ba yanda mu mutu yau gwara mutu gobe da mutu gobe gwara jibi da mutu a wannan tenuwa gwara tenuwa ta gaba an gane ko da mutane ne wata gaba gwar duk sai sun kare mu mu dai mu mu zauna muna ta zikiri muna ambatan Allah kuma Allah nan gani nan bari insha Allah yake cewa قال سام مسدد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله ياتي انا الرحمن ليني الرحمن الرحمن ابلغ من الرحيم fa'alan ya nan rahman ni ne wanda ya siffanta da rahama ma'ana ni wanda rahama ma siffata ce ba tsirunutatta ne ba ni a haka nake kawai tsari na haka nake zaci na haka ke dindin ɗaya eh wahiyar rahim ita kuma zumunci ita ce ar-rahim kaga muna da alaƙa rahman rahim kaga mustaqali min ar-rahma an tsago daga ar-rahma shaqabtu laha na tsago mata isman suna minismi daga sunana wani dalili ne akan fa'idar ilimin farko? domin ga istikaki a cikin shakastu lasman minismi na tsago mata suna ne man wasala hadu wanda ya da zumuncin wasalto don tare da shigara a mata wa man ƙasa a habbatattu wanda ya yanke zumuncin nima zan yi kata-kata da shi an gane ko? an ce batta idan a ku an gane ko? in yayyanka abu ya gudu gudu da shekaru a a ke sa'i قال سيدنا محمد بن بن المتوكل العسقلاني قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ابو سلمه ان الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال سام سدد قال حدثنا سبيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan sai ce la yadkhul jannata qati'u rahim yace me yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba duk me yanke zumuncin Allah ba zai shiga aljanna ba sai a kula da kyau ga nuka zamani na fitina yana yanke zumunta iri da muzu a sa a haɗa ka gaba gaba da iyayen ko ƴan uwan wani lokacin ma ƴaƴanka wani lokacin ma ɗaya mata kamar da ita bora ɗaya mowa a yanke maka zumunci wasu ƴaƴan kana so wasu baka so a kula da kyau Allah hikima yana da hikima malam yana da hikima sai ce kowane dangi sai ya sa zakara to wannan zakaran kai za ka yi cara ka jawo ragowar kai za ka tsaya ka yi ɗin tsayuwar daka wajen ka fitar da ragowar yan uwanka daga cikin matsala maganar wani kwa in ka gano cewa kowa ya sai baka matsala ko a cikin wato iyaye ne ka gane cewa ga wanda shi so yake kullum ai gaba ka yi kokari da hikima wato ka katse shi haka nan a mata ne kai mata wa'azi ita ta tafiya ta ita ce bare ita ce ta shigo a bakan yin zumunci da ɗannanka ka taimake su kana son suna son ka suna yanzu kan gawa ka sune kaza sune ne kaza sune ne iyayen ka bayan ba kai amma magana kai a zo a ce wai da shauransu an raba ka da su wai ai kai ma wani ya ce ai ka san ka uku hasada suke maka ba sa son ai ba sa son ka ai ne shi kuma ya tafi ƴan uwansa ba wani dan uwa da baya son ɗan uwansa ba wani dan uwa da baya son ɗan uwansa kawai dai wani abu ne kuma ba wasu ce laifin babba rowa laifin ƙarami kiwa ko ba yadda za a yi kana kokarin kana ta musu su kuma wai su kwaye ma baya ana iya samun mutane to duk wanda har ake ta masa bai san ana fita masa to baya daga cikin mutane domin ba kan fitsara ma yake ba ba kan tsari yake ba dabba ma dabba ma tana gane cewa wannan mai cikita mata ne wannan baya cikita mata wanda ka dai wanka ji jiki idan ji ba daɗi ka ja su a jiki kana wani yanzu ne ce wai ba sa son ka a su su kulla gidan jiki kuma su rusa ma nan na'am يتوى قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن العامش أو الحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان قال سفيان ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فطر والحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه wannan ba shi da mai sada zumuntaka ba bil mukafi mai yi bisa ga ramuwa mai ranko mai ramuwa wanda sai an masa zai yi kaga ni ba ka'ida ne in ba ka yi da ni ma yi da kai wannan ba shi mai cikakken sada zumunci ba wannan nafil kamal ne ba nafil kul ba domin wa in aqamtum fa aqibu yumsil ma aqutum bi idan za ku yi ramuwa ku rama da kuta abin da aka yi muku kuma zuciya ta fi jin daɗi daga tana tada alkhairi ga wanda yake mace ta an gane kuma sannan wani lokacin a babun wa'azi da babun tunatarwa yana da wannan sai aka fuskar ciki ba so yake azumunci ba ka dan zuke masa kai ya ji ni har sauki na duk ba a shiga to ai kai ma ka san kai ma ba ka yi ba ruwanka da kowa kai matsalar da ta yi ai da ce matsala ko ta yin ƙwan matar kisa eh, dangi suka ga to akwai sakon su kyale ka mutuwa ka ba za a je ba ni ma daga na zo wallahi batan kai ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza za ka ne yanzu zan gaya maka tsakani da Allah ko yanzu Allah da haka ake faɗa kowa kai ba ma har bare ma sun ce ba ka da mutunci kuma yanzu ko ka mutu haka za faɗa a to gaskiya dole in gyara kaga wannan zai sa ya gyara amma ka abin a ɗauke abin ya zarme kaga laifin wafin bil mukafi ba shi ne mai sada zumunci ba wanda yake bisa ga ranko ko ramuwa ba walakin ai bal tabbas huwa alladhi idza qut'at rahimuhu wa fala ne wanda idan aka yanke zumuntarsa sai shi isa da ita isa da ita na'am wannan hadisi sai sai babu shush. babu da ke magana akan rowa rowa san kai wa hudurtu na fuske shuh duk ce an ba su san rai kowa yana da san rai kowa yana da rowa yana da san kanta. me yake ba su shata da zumunci asali abin da ya ci ne laifin babba rowa laifin karamin kiwa yanzu misali da kuma halittun ma Allah ta ta'ala ai Allah babu dalilin da za a bujire masa domin shi sai da yayyayyayi komai da ci kuma ai mun kaza a ya magana ka bai da zuciya Allah zai halaka da naka fi ayi suna kuma sha'awa ya kai dan adam ya kai mutum me zai rude ka kamar bauta wa ubangiji Allah zai halatta shi ne halitta ta kyauta ta farko kenan ka kuma ya ta halittar ka a mafi can yanayi naka kuma ya ajiye ka inda ya dace a surata da dace a tunanin da ya dace a addinin da ya dace fi ayi suna kuma sha'ara sabab duk wata siffa ta da kamala da inganci da kyau akan ta na dora ka sai kuma sai a ci za a guje wa Allah ai ba dalili wal ya'budu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahu min ju' wa amana min al sai da ciyar ya amintar sai ci abota masa to kai ma da za a ce sai ka dauko wannan sunna ta Allah ka Allah An kana so ka samu haimana ka samu sai a gida da dangi kowa kowa dinga jin yi musu kyauta ka samu aiki yi musu kayan samu sana'a sana'a sai ka karɗe girman za ce ai sai ga jima sun dan ce maka yaya an kuma ce ma alhaji ko yaya kwana ce maka baba amma baka musu komai ba suna cikin suna karɓar yanayi shi da in ka tsaya tuwa sai tsaya in ka fito da ido tuwa sai zare nan iri da muzu an kai zo ne maka abin da kana jin haushi an ce dalili ai na'am قال سمع حفص بن عمر قال سمع شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم يقول وقال إياكم والشح ناهنيك سان كيد روى فإنما هلك من كان قبلكم abin da ya halaka da waɗanda suka zo sun gabu ku bi shush sun halaka ne da rowa a marahun bilbukul wannan san kan ya sanya suna rowa ba bakalu suka yi rowa wa a marahun bilkafi'a wannan rowa ita ta san ka yanke zumunta Allah malam kaka Sallam, annabin Allah ne kar ka ƙara kar ka rage wanda yake ya daina shiga lungu saboda kai bayan. kaga a lungun na suwa a lungun nan daga iyayensa sai yayyensa sai yan iyayensa sai kaza kaza sai kaza kaza kaza yanzu shi ya daware ya bar lungu fad'u suka wato kaga amma wa amrun bil qati'a wannan rowa ta umarce su da yanke zumunta fa qata'u suka yanke zumunci wa amrun bil fujur wannan yanke zumunci shi ya sanya suka dinga ma fadirci fa fajaru suke fadirkin kuma suke fadirkin a ƙarshe ma suke ganin cewa su to me aka yi masa a dangin su da za su zama lallace su yi Allah ya aiki mu ne da Allah ba shi da hikima wajen cewa mai zumunci da ya kamata kowa ya ruwan shi kamar yadda ake ruwan sama kowa ya fito shi kadai ba ruwan kowa da kowa amma da ke Allah da yaudana ba wata manufa ta da nan ku fito cikin kuɗe nan ko kuɗe nan uban kuɗe har ma sai kamar kuɗe da wani menene saboda a ilimin Allah wani zai fada matsala nan gaba wani zai kaza wani zai riga ya rasu ba bar ƴaƴa to idan wannan ya rasu ƴaƴan wannan wa kafe shi idan wannan bai kaza ba wannan waye kaza kaza shi yasa idan a dangi ba magana ina da yaya uku ƴaƴanka sun bi dubu domin duk wanda yake dangin nan ɗanka ne dai ƴaƴan ƴan uwanka duk ne kai ma haka za ku ta yi kuma dole a sa duk abin da zai biya sa ku samu al'inci jam wata katu wata kafin ya sa ku haɗe lallai ne duk ku yi duk abin da zai sa abuwa da ake na tarurruka duk wannan ke da umar ɗan khatsabi ya cewa ta allabu min an sabi ku masu ta na biyu arhamaku ku yi ƙoƙari ku san dangin ku a dinga taron dangi dangoji ana sanin ai asalin mu an ce asalin mu mutanen zage ne ko mutanen kaza ne ai asalin kaza kaza an ce kaza ka ku san ƴan uwanku shi sa balarabe yanzu musamman balarabe a ba da duk wadakta ke zuwa gani ka ce a baka aure su maka ba to mene ne su tsoro ce kasu yanke wannan sarkar kasu yanke wannan tsarin kuma Allah shi ta arafu kaga manufar kenan don ku san juna don ku haɗe don ku abin da kwarai da gaske kuma a dinga auren zumunci in ya daɗi zumunci in bai yi ba mugunta ko ba ma sai a yi a ɗora cikin wato tsarin da ya dace kwarai da gaske in kuma shi zan zumunci ba ku ɗauko ba ku samu tsatso mai kyau kar ku yaje wani yaro ya zo an bata muku tsatso iyayen ku an ce asalin su madaukakan mutane ne masu albarka masu sana'a masu ilimi sarakuna ne mutanen kirki to kar ku bari wani yaro ya zo ya bata dan ya je dai wata ɗan tauri ne an ce babanta ɗan tauri ne an ce babanta shine tsohon mai kan aljihun nan kar a shigo kowace mace ta haifin muku babanta da kakanta ka samu abinda muke kira wirasa a wirasa gado gadon mace ya fi ƙarfi sanar da namiji ka kula da kyau ana haifa maka ɗa kawai ka ɗauki fuskar ka tafi dangin kana kana lalibi kana nan za ka je ka ɗauko wani mutum a can ka tsaya ka duba ikhtaru li nutfikum haka umar ku ta wato ku sama wato irin halitta ku ku neman masa ku yi masa zaɓe inda za ku ajiye shi A ina mai kuni shabar a lodin sinu aziz ka je ka tsako tsako mai kyau Wani asalin babanta kada malami ne kuma ka kula duk gidan malamai sai an sake haifan malami duk gidan kaza sai an kaza duk gidan kaza sai an kaza duk gidan kaza wallahi malam inda ka je kai kai kuskure ka dauko kai ko sai ga yaro yana cicije ba cikin yana yaro ba ina nufin wanda ya ci ba ban ƙaura ba ne kawai shi to wallahi da saki to to ɗan samu sadirin ismail ƙala kamar ra'ayu قال نعم عبد الله ابن ابن ابي مليكه قال حدثتني اسماء بنت ابي بكر نعم قالت قلت يا رسول الله ma li shay'un illa ma adkhala alayya zubair baitahu asma bintu abubakar take cewa nace ya annabi Allah ma li ban da komai ba sai abinda abubakar ya shigo min da shi gida afa uti min ba sai abinda zubair ya da shi gida zubair bin awwa afa uti na dauka daga ciwon in bayan in yi sadaka kare ce ati ki bayan mana wannan da ki sadaka da shi wala tuki karki rike karki nannade karki daure bakin buhu fa yuki alaiki ke ma sai a daure miki bakin buhu karki matse sai a matse miki karki zama dan na makeke mai hannun jarirai karki zama shago ki bude sai ki ma a buda maka ka ba sai a baka kuma wallahi mal alkhairin kyauta ka kula duk mutumin da yake kyauta za ka ci ma wato a cikin arziki yake duk mutumin da yake cewa shi an ciyar da shi ƙa'ida alƙawari a ya fito an fi ƙunfi ƙa'ani ya ka ɗan ce ciyar zan ciyar da kai na tuki ba yake ani kar ki rike sai a rike miki kar ki ɗaura bakin buhu alwika'u shine maɗauri min auka yuki ika'u min alwika'i alwika'u shine maɗauri al'urwa kidan an gane maɗaurin bakin buhu la tuki kar ki ɗaura bakin buhu kar ki danke fayuki a alayki ma sai a rike miki قال سم سدل قال سنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب أنا عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أنها ذكرت عدة من مساكين أنا عائشة أم بتشون أدى مسكينين ما سيوا قال أبو داود وقال غير ونيتي أي عدة من صدقة جاء أم بتشون صدقة إيكوان لا تبع صدقة ديوا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلم تعاطي تنقى da ki kawai ki kama rabawa wala ta hufi karki yakin ce ba wani ba wani ba wani ba wani fayuhso yuhsa alaykum sai a kidan ya miki in kina so a dinga baki da baki da bakin buhu ke ma kwace dinga rabawa da bakin buhu ma'ana ce ani a samun sunan wane da wane ba zan ba wane ba kai a koma kowa ba kai bane kai zo matso na zubi kai ta fita zo wani yin can ba a haka in kika da abin da ya fi kyau fito da shi ba wanda Allah ya sa rabon sarki Wani cikin abin da ke iya rabawa kika fito da shi na abinci amma yanzu na yi list na ce a kaiwa na ko wannan ba ji bane a abin da ka dauko zaka bayan na abinci har abinci ne ka fito da shi ga mabukatan kuma sun zo ka dauka ka ba su na a ai malam inda ya ce shugabanci ba daidai yake tafiya ba duk sanda kake cikin kasar da shugabanci ba daidai yake tafiya ba ba fa abin da zai tafi daidai munan fa da kake gani fa wallahi ma mu gode wa Allah wallahi mu gode wa Allah amma tsarin da ake ciki littafin Allah ne kawai da ga mun zo na mishi amma wallahi in dai aka ce an shugabanni sun karkace wallahi ba abin da zai gudu hadisi da ke sun musulmi wata ke na abokan mata su kima murna yaushe mutane sun tafiya sun tsari ke sai ce mata mustaqamu laha a immatuhum idan shugabanni suka tsaya akan layi kowa sai ya tsaya amma suka kauce wallahi malamin ba abin da ba abin da zai ka duba ba shugabanni waɗanda kake ganin jagoroji da suke wasa da hankalin mutane kina jidan Allah inda ka san game ina kake ganin ake raba kwallo a filin kwallo a buga ta na a buga na haka ake buga yan kasa haka ba ake ba ka rasa wanda muke mustaqi marshid a cikin yan siyasa wanda ka gamsu da shi cewa zai kai zarfi mai mutira an koma wasa da hankalin jama'a kuma wallahi alazim Allah ba zai ga wannan abin ba Allah yana kallon shi wallahi ji wanda suka zama mana sabon a wani kasa Allah ya mu ya fi mu wallahi tallahi sai ka daga ba abin da zai tafi sai abin da zai kawai sai ta zo idan ma ka zo ka ga ko wai wai almajirai sun yi bara ko mutum ya ƙarya ko duk wannan abin zai iya faruwa dama da menene ba a tsari ake kai ba eh ba a daidai ake tafiya ba shi sa yanzu ba don albarkar karatu ba da sai ka ɗauka cewa kuma daidan babu ita ne ba ba wani abu da ake kira daidai to shi ta amfani kai da kake ɗalibin ilimin ai ka zo ka ji a makaranta sai ta ashe daidan tana nan in hawa A ashe dama akwai wani abu da ake kiransa daidai mu ne muka ƙin hawa ga ta a cikin karatu har yanzu Allah ka ba mu dace kitabul luqata littafi da ke magana akan tsuntuwa babu ta'arif bil luqata babu eh, luqata babu da ke magana akan cigiyar tsuntuwa قال لنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال قضيت قضيت مع زيد بن سوحان يتنازع يترد زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة سلمان بن ربيعة فوجدت صوتا سنة وتبولالة فقال لي تسكتمه اطرحه جيبت إتاء أقول أنت لا بلن جيبه ولكن إن وجدت صاحبه إن سامو من إتاء وإلا أن سامو استمتعت به ni zan yi amfani da ita istamta'tu bihi ni zan yi amfani da ita fa hajjatu sai na je aikin haji an gane da kyau da na je aikin haji wai mai waye mai wannan magana wato Sulaiman al-Suwaid ah, ibn Ghafala an gane ko ko ga cewa abuwan ah, Zaid bin Suhan kike faɗa wannan magana yace da na je aikin haji fa maratu bil madina na fara da madina fa sa'altu ubay ibn ka'ab sai tambayi ubay ibn ka'ab fa qala sai ce mun sai ce mun wajadtu surah yace ni ma ai na taba yin tsintuwa surratan wani algawadu wani sururu ko algarara su abinda suke kira surra da abinda zai zama asali buhun da ake zuba dabino shi ne kira algarara ko mu ce masa sururu a hausa na samu wannan dan buhun fi ne asu dinar akwai dinare ɗari na tsinta a zamanin annabi sallallahu yana ga yau bin subhan fatitu nabi sallallahu alaihi na nazo da annabi sallallahu da wannan da zakka fa qala ce arifa haula kai cike ta tsawon shekara guda fa a arabtuha yake sai ni cike ta haula tsawon shekara guda su ma a taito sai na zo masa fa qala ce arifa haulan kai sake yin cike ta tsawon shekara fa arabtuha na na sake cike ta haula tsawon shekara guda su ma a taito sai sake zo ci a ce a haulan da sake cike ta na ɗan shekara guda shekara nau kenan ba a rabtuwa haulan na sake cike ta shekara guda sun ma ta yi tuhu sai zo a jan alim sanar ba na ce lam a ji man ya arifuwa ya nufin allah ban samu wanda yake cewa ta saba ce ban samu wanda ya santa a matsayin ta saba faƙalin ce shibos adada to irga adadin ka kiyaye wa wika aha ka kiyaye nau'in maɗaurin wa aha ka kiyaye nau'in jakar in ja a sa'ibuwa idan mai ita ya zo shi kenan wa illa in bai zo fatan tamce biha ka je kai ka amfani da ita ka je kashe kudin amma dai ka tuna yin ce ka ɗauki hoton jakar bayan shekara ne ce mana kai ne aka ce kai tsinci wannan ayyani ne shekara ne ce shekara a kutu da allah ni ne na yadda jakar nan nawa ne a ciki ya ce wallahi miliyan ɗaya ce da dubu hamsin haka kuwa aka yi to za ka biya shi bukari ce wala a salatin kan ita amma ban sani ban jimin ruwa ruwaya so uku ya ce a rufa a mara wahi da su ɗaya wani ke shi ne mafi ƙanƙantar yau da suka zo cewa ya ce je a rufa haulan ka rika ta tsawon shekara ɗaya in baka samu mai ita bakwai suke amfani da ita amma ka kiyaye nau'in da zakar da da madaurin da adadin abin da ke ciki kuma kar a matsawa mai asalin kayan in a ɗauki lokaci to nawa ka ce kayan mila to yan goma goma kwaya ne wani kuma wanne ne a ninke wanne ne a miƙe ba ba shi na'i yawwa inda ya ce kuɗin sa ne a ɗauka a baki an san me ya shi kuma za a zo a ce waye da zaka a ciki akwai naira miliyan ɗaya da zuwa ta yi kowa zai ce ta fice قال ثم صدر قال سيحيى عن شعبة بمعناه قال عربها حولا وقال salatin mirarin قال فلا أدري yake cewa wa salatin mirarin uku yace ariba kai cike da tsawon shekara wala da yace ban ba qala lahu zalik fi sana sinin a shekara da yake nabi cike ko shekara uku duk wanda ka ya yi an gane ko duba da dawaran ruwayen duk wanda ka ɗauka an kace zan yi cike tsawon shekara guda kuma yanzu ma kula Inda ana ganin da babu media ba kaza ba kaza ba jarida ba kaza an ce a shekara to ai yanzu ba ga aula kuwa a ce ba ƙasa da aka je saboda menene hanyoyin sadarwa tana da yawa yanzu ko a facebook ka sa abu aka sa a wane ne fiya wane facebook ko a sa a facebook a sa a tiktok wacce ma ne suka duk yanzu ya gaji za ka ji an ce ga mai abin da kwariri فالفم موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سلمة ابن كحيل بسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة قال عرف عددها ووقاعها كي إيه، تجد عدد انت دنوء ووقاعها دنوء ووعاءها دنوء ذكر ووقاعها دنوء مدور قال فإن جاء صاحبها إما إتيازه فعرف adada ya maka bayanin adadinta wa wika'aha da madorinta fadfa'aha ilayhi ka bashi abas قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حمال في هذا الحديث يعني فعرف عددها ونجل الترمذي babu za Shirin Tirmidhi wa ne?